This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka'al Masih Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. an saki wasu ƙarin mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin falasɗinawa a wani bangare na yarjejeniyar tsakaita wuta yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar gaza a ranar juma'a ta kasance ta shiri bibas eli Cohen mai shekaru 27 da Omar Shem Top mai shekaru 22 da Omar Wanka mai shekaru 23 sun ɗaga hannu lokacin da suke da kira takardun sakin su kafin mika su ga kungiyar agaji ta red cross a ranar asabar a sansanin 'yan gudun hijira na soirat da ke tsakiyar gaza an ɗauke cohen top da wenkar daga wani bikin waka lokacin harin hamas da ta kai isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba shekarar 2023 wata kungiyar ta'addanci da amurka ta ayyana ɗaruruwan mutane ne suka hada da mayakan hamas ɗauke da makamai masu sarrafa kansu da na'urorin harba gwamnati sanye da rigunan soji da sulke suka hallar a a lokacin da ake miƙa mutanen wani babban jami'in rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin mataimakin ministan harkokin wajen kasar sergei rikov ya shaida kafar labaran kasar ta rasha a yau asabar cewa yiwuwar taron na iya kusanta tattauna mai faɗi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin ukraine amma ya ce ƙoƙarin na kan matakan farko wakilan rasha da na amurka da ke taro a saudiya a ranar talata sun amince su fara aiki don kawo ƙarshen yakin ukraine da inganta hulɗar diflomasiyyar tattalin arziki wani abu na mamaki a manufofin harkokin wajen amurka ƙarƙashin donald trump rundunar sojin mali ta ce tana binciken sojojin da 'yan tawayen abzinawa 'yan awara suka zarga da kashe fararen hula akalla 24 a farkon makon nan wani bincike ne da ba kasafai ake ganin irinsa ba na cin zarafin bil'adama tun bayan da sojoji suka karɓi mulki a shekarar 2020 Ƙungiyar 'yantar da Azuwad mai fafutukar 'yancin kai na Abzinawa a arewacin ƙasar ta zargi sojoji da sojojin haya na Rasha daga ƙungiyar Wagana da katse motocin hayar guda biyu da ke kan hanyar zuwa Algeria da jiyo a ranar Litinin tare da kashe akalla mutane 24 a cikin fasinjojin jirgin. ta sun ce da wuya binciken ya sami laifi kan sojoji ko sojojin haya na Rasha. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da wani ƙudurin jiya juma'a inda ya buƙaci 'yan tawayen m23 da ke gabashin congo su gaggauta tsagaita wuta tare da ficewa daga yankunan da suka kwace majalisar ta kuma yi barazanar sanya takunkumi kan waɗanda suka tsawaita rikicin faransa wadda ta tsara wannan rubutu ta ce tana aikewa da sako ƙararra cewa babu wata hanyar soji da za ta magance rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ambasada nicholas da riviera ya ce abu mafi kyau shine a cin yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa dawo da tattaunawa tare da goyon baya daga shiga tsakani a matakin yanki ya kamata a mutunta 'yancin kai na yankin drc ƙudurin ya kuma yi kira da dakarun tsaron rwanda da su daina goyon bayan da suke baiwa 'yan kungiyar ta m23 da kuma ficewa daga yankin drc ba tare da wani sharaɗi ba mambobin majalisar suna zargin dakarun tsaron rwanda da ba da goyon bayan kai tsaye ga kungiyar m23 rwanda ta sha musanta zargin cewa tana goyon bayan 'yan tawayen fadar batukan na ci gaba da gudanar da bukukuwan shekara mai tsarki ba tare da paparoma ba paparoma francis na ci gaba da jinya asibiti ta ciwon huhu da kuma matsalar numfashi likitoci sun ce za a kwantar da shi a asibiti na akalla mako guda kuma ba tare da la'akari da shi ba har yanzu yana taba tafiya ana wani takaitaccen bayani da aka yi a yau asabar fadar batukan ta ce francis ya yi barci da daddare sai dai likitoci sun yi rigaɗin babbar barazanar da faransa ɗan shekaru 88 ke fuskanta ita ce kamuwa da cutar sepsis wani mummunan cuta da jini ke iya shiga cikin huhu ya zuwa ranar juma'a babu wata shaida ta wani ciwon sikila kuma faransas yana shan magunguna daban-daban labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Mahawara ce ake ta yi da Inazim Ibrahim, darakta na rediyo nagarta maraɗi, kan yadda kyakkyawan tsarin gudanar da mulki na tafiya ne da ilimi. Saboda haka ake ganin ya kamata ƙasashen Afirka su koyi da yadda ake tafiyar da mulki a ƙasar Amurka. a biyo mu domin ci gaban shirin. ta su za su tafiyar da akalan komi domin su za su yi nazarin yau su yi na gobe su yi na jibi su ce Nijar yau muna 2025 nan zuwa shekara ɗari ya ake so Nijar ta yi wannan hmm. sai ka samu masana kwararru wanda kuma na ƙasa ne masu kishin ƙasa da za su zama su yi wannan hmm. nazarin an wani ne ya zo duk nazarin da zai ma sai ya kutsa ra'ayin ƙasar shi mai gyara shi mai gyara hmm. yankin ka gani shi yasa kake gani ƙasashen afirka har yanzu sai mun dawo dawo baya mu sa ma ilimi ƙarfi domin in babu ilimi fa noman nan ba zai tai ba da kake ji ana noma tushen arziki eh noma ne tushen arziki amma in babu ilimi duk yanda hilayen da gare ka na banza ne tunda baka ta ko ina an babu ilimin nan duk ma'adanan ka sai dai ka nemi wani wuri wani kuma wani da zai zo da sharadi zai zo ma kuma ba yanda ka iya dole ne babu wani kishin kasa ko rashin kishin kasa duk kishin kasanka da sharadi zai zo ya ce ma in na hudu kaza kuma baka ba san ba abin da yake huddon hmm. kenan sai ka nemi waɗannan sai ka an yi wannan matattakara an samu waɗannan hmm. ma'ilmantan da saura so kake ka nuna cewa ah, baki daya shiryayyar ƙasa da kuma lakancewa da sanin kan ta ko ita wace ce amurka da sauran ƙasashe wanda na turai ne yasa baki daya hatta shugabanninsu ba za su sha wahala ta yadda mulki ba saboda tsari cikin tsari suke tafiya shi ka haka nan ne ma shi milki ai al'umma ake ma milki. Mm. amma yau in ka ɗauka kasashen afirka mm. ai ba abu koyo ba ne mai milki shi yake ma kanshi milki. abin da yake so ne yake gaya ma al'umma ba wata tausaya ga al'umma shi kuma yanzu sai ka ga shugaban turai duk trump matakan da yake ɗauka ai ba mm. nashi ba ne Dan ya ma al'umma alkawali ne kuma a ganin shi dole ne kuma al'ummar nawa sun ga dama su birjire mishi su ce ba su yarda ba ai ka gani yanzu eh, da a bangaren democrat da aka kawo shi ya kawo kamala aris ai al'umma ba su goyi bayan haka nan ba kuma sun nuna mai a zaɓe ko ina Trump bai samu rinjaye har waɗansu 'yan Democrat ma don kyama haka nan suka ki zaben shi. Hmm. Democrat suka koma wancan bangare. Shi yasa to mu a duka tahiyar da mulki mu shi yasa har yanzu nace sai mun yi hankuri mun yi nazari mun yi tahiya kaɗan kaɗan an ci gaba fa amma sai an ƙara nazari domin yawan ga ɗauka zan baka misali ɗan sanda ma'aikacin gwamnati ko gani yake kan shi yake ma'aiki ba talaka ba yake ma'aiki har ma iya ma talaka wani barazana shi kuma mm. wannan albashin da ake bashi wannan kakin da yasa na talaka ne dalilin talaka ne dan tsaron talaka ne dan karuwar talaka ne amma sai ka gani a zahiri banban daga yanzu kasashen ko su amurka ko kasashen mm. turai za ka ga Eh, eh, magabaci ko kasashen asiya yau in mm. ka dauki su china su japan sai ka ga magabaci ya zo iya neman gawara ga al'umma mm. na afirka baka gani <laughs> sai dai duk abin da ya faɗa eh. kawai sai dai ku yi mabaya a da shi in ba ku yi ba kuma a daure ku ka gani mm. kenan nan kuma da an yi kuskure kaɗan sai ka dawo kana neman ahuwa ga wannan al'umma domin ka ɗauki amanansu su duk da za ka yi in yaƙi za ka yi a sunan al'umma yau rasha da ikiran kowa a sunan al'umma ƙasar shi yake wannan mm. abin gaba a sunan shi ba mm. amma mu afirka har yanzu tahiyar tana da yawa shekara sattan da muka samu incin kai ba a jima ba mm. ba a jima ba waɗancan yaƙi suka yi suka yi ba abin da ba su yi ba suka zo suka mamaye mu suka suka koya mana muka musu aiki tunda mu muka musu aiki to yanzu mu kuma sai mun dawo cikin hankalinmu mun tsaya mun nazari mu hmm. san menene za mu yi a gaba hmm. wanda kuma tsari ne wanda namu ne na kanmu kuma bancin na biyu abin da ya kai afirka ba duk gaba ɗaya kaman babu haɗin kai ne yau ka ɗauka ko a mu. Hmm. wata jiha tana kishin wata jiha dokar da ake maraɗi ba a yanta a yamai ƙasa ɗaya ce Mm. maimakon ka tashi daga maraɗi yau in an fara cazan ka a ce ka kaza ka kai mai kamar ka shiga wata ƙasa mm. bugu da ƙari duk ana Ecos ana AS yanzu in za ka tashi zirga-zirga tashi hankali ne da ka bar ƙasar ka za a gwada ma nan ba ƙasar ka bace mm. to ka gani duka waɗannan abubuwa ne wanda sai mun sa son juna sai mun sai aiki mm. sai ma mailimantan mu sun zamana sun yi nazari mi yake sa don zumuncin namu da ɗaya muke ai Afirka mm, ya za mu yi mu maido wannan martaba yanzu akwai bambanci yau na gaya ma in abu ne na maraɗi sai ka ji na kusa kakka je nesa caduwa sai a ce a ah, mu da fite ko muka dauka <laughs> muke dauka ko sai ka ji da fite ya ce a'a ah, ah, ni har ni a caduwa matsa ta caduwa ce ba ruwana da magaran maradi dan mm. zandar ya ce ba ruwan shi da magaran maradi shi da fitan zandar ne mm. kuma tutan kasa ce da fitan kasa ne sunan kasa aka dauke ka to duka waɗannan ai ban gan su a zahiri ba mm. abu ne koyoyu in za a yi muhawara ma sai ka ga dan majalisa da ya dauki magana bai maganar sunan ƙasa maganar jihar shi yake ko a jihar shi ma a yankin shi yake mm. yankin shi ma cikin angonsu zai tsaya ba zai fita ba take ciki to ka gani kenan in abin da zai ƙara ƙasa ne Mm. in dai ba zai ƙara yankin shi ba shi sai ya yi watsi da shi ta mm. gani to ba za a ci gaba da haka nan ba ci ci gaba abu ne wanda tafarki ne wanda sai an yi da gaske mun gode masu tsaro kada dai ku manta kuna kasancewa ne da shirin zauren BOA na gidan rediyo murya Amurka da ke zo muku daga nan birnin Washington DC a ah, kamar yadda kuka sani muna tattaunawa ne game da irin yadda aka yi bikin rantsar da shugaban kasar amurka mai ci yanzu da donald trump a wa'adi na biyu wannan shugaba dai na ɗaya daga cikin ah, wato shugabanni waɗanda duniya ta san su kuma take ci gaba da sa ido akan irin rawar da za su taka bari in ƙara dawowa kai eh, lamina gwanda me kake kallo game da rawar da 'yan jarida suke takawa ko kuma sakan masa mara irin yadda ake yi a kasar amurka in ka kalla da kasar eh, masu tasowa su afirka najeriya nijar da sauransu akwai wani 'yanci na bambancin eh, akidu ko sakin mara wanda ya bambanta da sauran kasashenmu kamar yadda eh, ibrahim inazum ya faɗi ya ce in kaza ne kaza ne can mm-hmm. ya kake kallanta eh to kamar da yadda muke tattaunawa ne ko in ce kamar bayanan da duk muka yi ne a mm. yanzu ko wannan mu da tofa albarkacin bakin shi to shi ma fanda na jarida kusan hakan take cewa wanda riga ka barci dole zai riga ka tashi wato a jaridance akwai abubuwa da yawa waɗanda idan ka tsaya ka kalle su za ka ga har yanzu su wannan kasashe wato sun yi man kau. Ah, kuma har yanzu mu a yabban da muke dauka ana shirye kafin ma ka dauki tsakanin dangantakar hmm. shugaba mai mulki dan jarida in ka zo a tsakanin dangantakar tsakanin shi kan dan jarida da sauran talaka masu sauraro hmm. za ka ga akwai wato bambancin yadda ya kamata a kalli juna da kuma irin yadda ya kamata a mu'amalanci jura in ka dauka da su irin can mm. ah, su a can ai ka ga tunda duka muna hulɗa da su muna wakiltar su muna kuma zuwa can mai aiki ya danganta duka muna ganin irin yadda abubuwa suke mm. wato ran jarida yana da wani girma da wata kima da wata dama ta tattara duk wasu bayanai domin shi a bisa aikin shi yana da damar hulɗa da kowa mm. zai hulɗa da ɗan siyasa da malaman addini da ɗan kasuwa da eh, kowa dai yana da damar da zai hulɗa da kowa to wannan zai sa dole duk irin yadda kake tunanin ko karen dan shari'a ko ga dan shari'a bai aiki ba daidai yake yi ba ko wani abu sai dai dan ra'ayin kanka kila dan bai faɗi abin da ya maka dadi ba amma duk yanda za a yi yadda za kushe shi za ka cewa ba ɗaya yake da kai ba ya fi ka damammaki ya fi ka zama mutumin da ke matsayin wata eh, kamar wata kafa da za a ce za a samu bayanai yawwa saboda haka to yanzu idan aka so ga magan dangantaka kamar yadda ce dangantaka tsakanin eh, masu ma'amalanta yan jarida ma da yan jarida za ka wani lokaci mu eh, kasancewar ba a ci gaba eh, irin wannan ma'amala gani wato a duk lokacin da ah, ah, dan jarida ya faɗi wani abu za ga mutum idan abin ya mashi ba daidai ba ya ya ya eh, da farko dan ya mushi daidai ne hmm. sannan zai doka eh, ka matsayin cikakken Najeriya na ya yaba kai yana yana yana ta yana ta haka hmm. kai ka zama gwarzo idan abin ko amma ko da gaskiya ka faɗi yawa ko da gaskiya ka faɗi in dai ta saba mu tunanin shi ko kuma bai ma gane ba kasa akwai eh, ganewa akwai to inda bai ma gane kai wani bayani wanda kai kashe kabin abin ya zo mishi ba daidai yawa ba daidai tunanin shi ba to zai ga cewa kawai kai eh, zai fara suka ka ya fara to wannan tun a mu'amala tsakanin dan jarida da eh, mai mu'amala ko mai sauraron rediyo ko mai karanta jarida shi da sauransu kenan da waɗannan bayanai na Lamini Banda za mu dakata a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga Maraɗi ta ƙasar Nijar da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona wa Mai dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Salam sashen Hausa, don Allah ina son ku bani tarihin shugaban kasar Kamaru Paul Biya. Mai tambaya Sanusi Maɗatai da magana To idan mai tambaya Sanusi Maɗatai da magaran da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu malami a tsangayar tarihi ta kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar adamawa coe da ke hon jihar adamawa wanda ya ce shi dai mr fulbiya tarihinsa na da tsayi sosai duba da irin dadewa da ya yi a kan karagar mulki ka iya kiran shi madi mai dogon zamani haka ne malam to malam yaushe ne aka haifi shi da daɗin shugaban ƙasar kamaru wato mr polvia an haifi shugaban ƙasar kamaru na yanzu wato polvia a shekaran alif dubu goma sha tara da talatin da uku 13 february 1933 a wani ƙauye kudancin kamaru sauran Cameroon ƙauye da ake kira Muvo Meka. To a kuma bangaren karatu a ina yi nashi karatun primary da na secondary da ma na gaba da secondary wato university wato jami'a kenan. Ya tashi ya yi karatun primary da secondary a can kudancin Kamaru a Yahunde. Shine shugaban ƙasa na biyu a ƙasar kamaru bayan shugaban ƙasa na farko alhaji ahmadu ahijo shi ya zama shugaban ƙasar kamaru na biyu ya yi ta zama minista a lokaci daban-daban kuma ya zama shugaban ma'aikatan majalisan shugaban ƙasa abin nufi shugaban ma'aikata na gidan shugaban ƙasa ka iya kiransa a tsari irin na najeriya kamar chief of staff na shugaban ƙasa ka samun ya zama prime minister shine a jerin prime minister na kamaru da aka fara daga lokacin amido hijo shine prime minister na biyar a paul biya a haka dai a yau za ka iya cewa shine shugaban ƙasa mafi dadewa a afirka in ka ɗebe shugaban equatorial guinea wato mr obiam ngema bayan gama makarantarsa na primary school da secondary school lise kenan a kamaru sai ya huce babban ƙasar faransa wato paris a inda ya karanta harkokin jama'a da kuma harkokin sanin doka wato uh, law ya samu ɗaukaka sosai a ƙarƙashin alhaji ahmadu ahijo inda ya dinga samun girma da wuri-wuri daga shekaran alif dubu goma sha tara da sittin da takwas zuwa da saba'in da biyar shine prime minister ya zama prime minister a shekarun 1980s wato alif dubu goma sha tara da da tamanin bayan ya zama shugaban kasa ya zama shugaban kasa a alif dubu goma sha tara da tamanin da biyu sorry so a wayancan lokacin sai ya kokari ya tabbatar da kansa a mulki a inda ya kawo mulki irin na fati guda ɗaya za mu iya cewa da a lokacin da yake tare da shugaban ahmadu ahijo an yi shirin yin zaɓe a kamaru a 1985 amma hawansa kan mulki sai ya mai da abun ya ja shi zuwa baya ya mai ya aka yi zaɓe a 1984 alif dubu goma sha tara da tamanin da hudu a inda shi kaɗai ya tsaya zaɓe da gagaruman rinjaye tun daga dai kusan ba kowa shi kaɗai ne. Haka ne. To malam eh, kafin nan shi eh, shugaban ƙasan Kamaru na yanzu wato Paul Biya ya zama shugaban ƙasa. Wace irin zama suka yi da shi tsohon shugaban ƙasan ah, Kamarun na wancan lokaci wato Amadu Ahijo? Uh, kamun Amadu Ahijo hijo ya yi murabus wadda ake gani kamar ba zata ba shiri hakan nan kawai aka gade ya yi murabus. Ahmadu Ayijo yana jituwa sosai da shi Mr. Fulbiya tafiya na tafiya mai daɗi hakan nan. Don ko da ma ya yi murabus ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyarsu na siyasa a inda shi Fulbiya yake zama mataimakinsa. Zama na da daɗi har kusan watanni 'yan kaɗan bayan hawan Mr. Fulbiya. To kafin eh, shi Mr. Paul ya hau shugabancin kasar Kamaru eh, yaya gwagwarmayar da ta gudana misali bayan dangantakar da ke tsakaninsu da shi ah, Ahmadu Ahijo tunda dangantaka ce kace mai karfi kuma wadda ba ta babu mishkila cikin. Kamin shi Mr. Paul ya hau a irin wani hali na bazatan sai aka yi wa constitution na Kamaru gagaran bawul a inda aka nuna ainihi prime minister shine mutumin da zai iya ya shugabanci kasa a inda shugaban ƙasa ya yi murabus ko saboda zaɓin kansa ko saboda rashin lafiya ko kuma dai ko wani dalili to a take bayan aka yi wannan malam ahmadu ayijo ya yi resign ya yi murabus abun da ba sabon ba ba shiri yana murabus kuwa shi fulbiya ya haye karagan mulki ya zama shugaban ƙasa kamar yadda na ce a baya tafiya na da daɗi shi fulbiya ahmadu ayijo ya ci gaba da rike shugabanci na jam'iyyarsu a inda shi fulbiya ya zama mataimaki Bye. fita ya je duk inda zai je fulbiya dai shi ke rike da mulki kamar ba kome amijo na ba shi goyon baya amma yan lokuta kaɗan bayan ɗarewarsa kan mulki sai aka samu dangantaka tsakanin su sai ta yi tsami a daidai inda amadu ahijo ya yi gudun hijira zuwa ƙasar faransa an zarge shi da kokarin kwatan mulki abu nufi shekara biyu dai kusan bayan shi fulbiya ya zama shugaban ƙasa a bayansa ma da shi da wasu manya-manyan mukarabansa guda guda biyu an yi musu hukuncin kisa a bayan idanunsu so daga baya shi musa da kansa ya dakatar da hukuncin kisa ya mai da shi hukuncin zama har iyakar rai a gidan prison yau to malam baya ga wannan dambarwar da aka yi wannan har ga zuwa a takaita hukuncin kisa ta dawo zaman rai da rai a gidan yari na kasar kamarun to sai kuma yaya dambarwar ta kare an tsaya nan ne ko dai al'amarin ya ci gaba shekara ɗaya bayan sannan wannan kub da aka zargi ahmadu ayijo yan arewacin kamaru sojoji masu gadin gidan shugaban kasa za mu ce national guard duma sun yi kub a inda aka nuna cewa mutane saba'in da ɗaya rahoton gwamnati suka rasa rayukansu amma lallai wasu mutane sun nuna ai mutane da suka mutu a wancan lokacin sun ma kai dubu yawancinsu musulmai ne yan arewacin kamaru wayanda kuma da wasu masu iya sharhi suna ganin kamar ahmadu ayijo a wajen kamaru na ɗaya daga cikin mutane mutane da suka ingiza wannan kup a wancan lokacin. Lalle kuwa malam wannan batu na tarihin shi shugaban ƙasan Kamaru wato Mr. Paul Biya akwai gwagwarmaya a cikinta. To malam idan muka dawo ga leƙa ɓangaren iyali kuma fa yaya matakin iyalai yake ga shi Mr. Paul Biya? Shi Mr. Paul Biya a harka na iyali ya auri mata guda biyu za mu ce matarsa na farko Jean Irene a Biya wadda suka yi aure a alif tari tara da sittin da ɗaya ta ta mutu a alif ɗari tara da casa'in da hudu wato 1992 sorry 1992 bayan mutuwanta shekara biyu kacal bayan mutuwanta sai ya auri matansa na yanzu wato chantal a inda suka haifi yara guda uku ita matansa na farko irene ba su haifi yada ko ɗaya ba amma suna da 'ya'ya guda biyu wa'inda ake tsammanin kamar an yi adoptin nasu ne duk da dai ana kyautata zato 'ya'ya ne wanda ya haifa ba tare da aure ba da wata 'yar uwan ita irene din ah, frank da brinda biya frank ana magani a yanzu haka nan fulbiya na kokari kusan ganin yana ɗaya daga cikin na gaba gaba wanda alama ya nuna kila za su iya gadan shi uban nasa paul da fari kamar yadda na faɗa na yi maganan makarantansa makaranta da ya yi a kamaru a secondary da primary uban paul ma'aikaci ne na coci babba wato katkis wanda ke wa coci hidima su yan katolik katolika ne to uban ya so paul shi ma ya gaje shi a wajen yi wa coci hidima ya yi karatun coci amma da ya je makaranta na koyon karatun coci an kore shi so da aka kore shi daga nan shine ya ci gaba da wani gefe da ya mai da shi dan siyasa kuma babba a wanda ya iya juya siyasa a yadda yake so to malam kamar shi mr paul biya a matsayinsa na shugabar kasar kamaru na yanzu zabubuka nawa aka yi a karkashinsa kuma ya aka yi gwagwarmayar zabubukan zabubuka kala-kala aka yi a karkashin paul biya daga hawarsa zaɓe ta alif dubu goma sha tara da tamanin da hudu har zuwa siyasa da aka yi na ƙarshe wato a 2018 <laughs> dubu biyu alif dubu biyu da goma sha takwas duka fulbiya shi ke lashe waɗannan zaɓuɓɓuka wasu lokuta ma 'yan adawa tun ma kamar ai zaɓen suka nuna za a yi almummun ƙuri'u za a yi aringizon ƙuri'u za a yi rikici a zaɓen 1992 misali a duniya duk sun nuna shaida akan cewa cewa lallai shi Mr. Fulbiya bai ma ci zaɓen ba samsam dan niya dai yayi a shugaban 'yan adawa na wancan lokaci din ana kyautata zato John Furundi shi ne ya ci zaɓe ba dai shi Fulbiya ba. To haka dai abun yake har zuwa yanzu. To yanzu eh, malam a halin da yanzu ake ciki misali shi shugaban ƙasan Kamaru wato Paul Biya a menene a gabansa yanzu misali. Nan gaba kaɗan akwai alama kuma shi ma lokacin zaɓen ya sake kewayowa abunda dai za a jira a gani mista Mr. Fulbiya mai shekara ɗari ba tara zai sake tsayawa zaɓe ne ko kuma zai matsa ya bawa wasu koko ɗansa fili su gaje shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Audu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da Kehon jihar Adamawa. da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gaida ibrahim garba yanzu kuma ga labarai a takaice an saki wasu ƙarin mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin falasɗinawa a wani bangare na yarjejeniyar tsakaita wuta yayin da aka tabbatar da cewa gaya da aka mayar gaza a ranar juma'a ta kasance ta shiri bibas wani babban jami'in rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin mataimakin ministan harkokin wajen kasar sergei rakov ya shaida kafar labaran kasar ta rasha a yau asabar cewa yiwuwar taron na iya kusantar tattauna mai faɗi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin ukraine masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin zuwa madadin sarfil hashin gwal da ya karanto labarai da fiona na duduwa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya